Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha tara da ashirin da biyar da arba'in da tara da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin na yau Laraba 27 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafar da shi ga kanin labarai. kwamitin shari'a a majalisar wakilan amurka ya gayyace shugaba donald trump ya bayyana a zamansa na farko a mako mai zuwa domin sauraren binciken tsige shi wata gagarumin girgizar kasa ta afkawa kasar albania a cikin sama da shekaru 30 ya kuma kashe akalla mutane 23 kane jika ta wasu ɗaruruwa a cewar jami'ai hukumar kiwon lafiya ta who kuma ta ce sama da kashi daya cikin uku na jami'an majalisar ɗinkin duniya masu yaki da cutar ebola a congo an sake musu wuri sakamakon rashin tsaro a inda suke kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawar da alheri grace abdutai da wani masanin harkokin siyasar nahiyar afirka Profesa Baube na Maiwa dangane da batun rufe iyakokin Najeriya da kasashen Benin da Nijar inda yake cewa. Mun san da Najeriya tana kirkiran kaya da yawa. gida to sai a samu kamar kasa irin ta Nijar ko ta Benin wato kamar kasashen kaya na kasa faranshi suke biyowa ta kasar Benin sai suna shiga cikin kasa Najeriya alhali ita Najeriya ta hana kamar direct kayan kasa faranshi ko kuma na kasashen turai su shigo cikin kasar ta. sannan za ku ji cewar gwamnatin jihar yobe da ke arewa maso gabashin najeriya ta ce za ta ba da kulawa ta musamman akan aiwatar da shirin da shirin shigar da makarantun tsangayu cikin manhajar fannin ilimin jihar tare da inganta ilimin zamani. Sannan muna tafe da shirin demokuraɗiyya a yau wanda Madina Dauda take gabatarwa. Amma da farko bar mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya komin kiri. kwamitin shari'a a majalisar wakilan amurka ya gayyace shugaba donald trump ya bayyana a zamansa na farko a mako mai zuwa domin saurarin bahasin ko kuma binciken tsige shi kwamitin tattara bayanan sirri ya kammala aikinsa a wannan binciken a makon da ya gabata kuma zai miƙa rahotonsa ga kwamitin shari'a wanda za a yi wato zai yi zamansa a farkon na ranar laraba 4 ga watan disamba kwamitin shari'an zai duba batutuwa da ya kira yiwuwar tsige shugaban kasar a hukumance dokoki dai sun ce za a bai wa trump da lauyansa dama su yi wa mambobin kwamitin tambayoyi da ya kunshi masana doka da ba a bayyana sunansu ba waɗanda za su ba da shaida gaban kwamitin shugaban kwamitin shari'an gerard nadler ya aike da wasiƙa zuwa fadar white house na gayyatan shugaba trump yana mai cewa ba daidai ba ne amma kuma alfarma ce. wata gagarumin girgizar ƙasa ta afkawa ƙasar albania cikin sama da shekaru 30 ta kuma kashe akalla mutane 23 kana ta jikata wasu ɗaruruwa a cewar jami'ai ma'aikatan ceto suna ci gaba da nema da ceto mutane a cikin buraguzai yayin da al'umman ƙasar ke barci a cikin tanti wadda aka shirya wa mutane da suka kubuta bincike da ma'aikatan nazarin yanayin ƙasa ta amurka ta gudanar na cewa girgizar ƙasa ta kai ƙarfin maki 6.4 da kuma nisan kilomita 30 arewa maso yammacin babban birnin ƙasar tirani sa'o'i uku bayan girgizan farko wata girgiza mai ƙarfin maki biyar ta afkawa tekun adriatic firaministan ƙasar edi rama ya ayyana yau laraba ranar makoki na ƙasar. hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce sama da kashe ɗaya cikin uku na jami'an majalisar ɗinkin duniya masu yaƙi da cutar ebola a birnin beni da ke gabashin demokradiyyar jamhuriyar congo ne aka kwashe su aka sake musu wuri sakamakon rashin tsaro a wurin yayin da wasu kuma suka ci gaba da zama domin taimakawa a yaƙin da ake yi da cutar mafi haɗari da ta a wani taron manema labarai a geneva a jiya talata hukumar lafiya ta who ta ce yawaitan tashin hankali a benin ya tilasta wa wasu ma'aikatan komawa birnin goma ta kudu hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ma'aikata 71 da ake da tsananin buƙatar taimakonsu suna ci gaba da zama a gurin domin yaƙi da ɓarkewar cutar a ƙasar congo wacce tuni da ta riga ta hallaka mutane 2,200 mai magana da yawun hukumar who christian leitmeyer ya faɗa wa manema labarai cewa tashin hankalin na kawo tsaiko ga ayyukan da suke yi na dakile barkewar cutar tun cikin watan agustan shekarar 2018 The frustration, the anger of the population on the ground is very much understandable. Uh, tsananin damuwa da fushi da al'ummar da yankin wato al'ummar yankin suke dauke da shi ne akwai wato fahimta a ciki amma dai muna so a maido da doka da oda domin mu ci gaba da muhimman ayyukanmu musamman ma ma'aikatanmu 'yan asalin kasar congo wanda suke aiki gadan-gadan da likitoci da ma'aikatan jinya da masu binne waɗanda suka mutu wani muhimmin al'amari ne a ci gaba da wannan yaƙi da ake yi da cutar ebola ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban yankin hong kong carrie lam ta ce sakamakon zaben kananan hukumomi na jiya talata da 'yan adawa suka samu gagarumin nasara da lashe kusan kashi 90 cikin 100 na kujerun kananan hukumomi na nufin ba a jin daɗin gwamnatin ta da kuma wato matakan da take ɗauka a kan masu rajin kafa demokuraɗiyya. lam ta ce 'yan ƙasar sun bayyana rashin gamsuwa da mulkinta ta akwatin zaɓe ta kuma sake kira da a kawo ƙarshen wannan burin ta nana ta alkawari da ta ɗauka a baya cewa za ta tattauna da jama'a domin magance batutuwa da suka janyo burin da nufin samun maslaha mai ɗorewa. masu wuka da kuri'a a ranar lahadin sun bayyana rashin amincewarsu da beijing kana sakamakon zaben da yana nufin masu rajin kafar demokuraɗiyya za su kwace ikon majalisun kananan wato gundumomi goma sha bakwai a cikin gundumomi goma sha takwas na yankin bayan da a baya ba su da gunduma ko ɗaya da suke da iko a kai. zaben wani babban kuma baya ne ga masu ra'ayin china da suka mamaye siyasar hong kong kana wannan na zama sabuwar shaida na ƙara samun goyon bayan jama'a ga wannan zanga-zangan kafa demokaradiyya da aka kwashe watanni biyar ana yi lamarin da ke kara ta'azzara a da yaushe wasu bayanai daga majalisar ɗinkin duniya na nuni cewa an samu raguwar yaduwa da mutuwan da cutar kanjamau ko sida a duniya ke haddasawa kana jinyar cutar kuma na karuwa wato duk da haka ana samun wato koma baya ko kuma ana fuskantar kalubale dangane da wasu rukunin mutane wanda suke kamuwa da cutar a cikin wannan lokaci wanda kuma suna kan barazanar kamuwa da cutar da yawa a wani rahoto da aka fitar a jiya talata kafin ranar 1 ga watan disamba ranar kanjamau a duniya rahoton sashen kula da kanjamau na majalisar ɗinkin duniya na nunin cewa kaɗan ne a cikin masu cutar ke samun jinya Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce kama kayayyaki da jami'an tsaro suka yi a iyakokin ƙasar ya nuna cewa jamhuriyar ƙasashen Benin da Nijar ba sa taɓukawa don magance matsalolin da suka kai ga rufe bakin iyakar ƙasar tun farko. Ministan yada labarai da al'adu Lai Muhammad ne ya bayyana hakan lokacin da ya jagoranci wata tawaga ta jami'an gwamnati zuwa iyakar sami a ranar litinin ɗin da ta gabata inda ya ce yawan kayayyakin da ake shigowa da su ba bisa ka'ida ba wanda jami'an tsaro suka kama a cikin makonni biyun da suka gabata manuni ya ce cewa babu abin da kasashen biyu ke yi don magance kalubalen. abokiyar aikinmu alheri grace abdu ta tattauna da professor bobe ma bobe na maiwa na jami'ar diof da ke kasar senegal masanin harkokin siyasar nahiyar kasashen afirka inda yake cewa akan gaskiya nigeria irin wannan matakin da ta ɗauka gaskiya zai ba makwabtanta wahala kuma zai ba wa ma sauran kasashe na nahiyar Afirka wahala. To amma, amma idan aka tsaya aka yi nazari ba wai eh, kayan kasashen ba ne waɗanda ke makwabtaka da najeriya aka hana a shiga da su a'a ita najeriya ta rufe iyaka ga duka wasu kaya waɗanda ke hutuwa daga wasu nahiyoyi kamar na asiya kamar wani shinkawa daga hutuwa daga ƙasar thailand da sauransu to sai zamanto su a nan ƙasashen sai suke biyowa ta wa'annan kasashen makwabtan najeriya sai suke shigowa cikin najeriya da kayan wa'ancan ƙasashen alal misali mun san da najeriya tana kere-keren kaya da yawa na cikin gida kuma eh, tana yin shi ne don 'yan kasar kuma hawa 'yan kasar ta sun hana to sai a samu kamar kasa irin ta nijar ko ta benin tun ba kasar benin ba wato kamar kasashen kaya na kasa faranshi suke biyowa ta kasar benin sai suna shiga cikin kasa najeriya alhali ita najeriya ta hana kamar directly kayan kasa faranshi ko kuma na kasashen turai su shigo cikin kasar ta da ita tana kera su kuma kasuwa tata to wannan yake musguna ma kamar talakawan najeriya najeriya tana kariyar talakawanta ne saboda suna yin ababe a nan cikin gida kuma ababen da ya zamanto kamar ba su kai wa'anda ke hutawa da kasashen waje rahusa ba to sai a sai na kasashen waje a bar na 'yan najeriya kin wannan idan aka tsaya aka yi lissafi wannan najeriya tana da gaskiya na taɓa jin sarkin kano eh, sanusi lami da sanusi yana eh, tsokana irin wa'annan ababen da yake faruwa a cikin kasar najeriya saboda shi yana kariyar eh, talakawan shi yana kariyar talakawan najeriya gaba ɗaya amma inda najeriya ta tsaya ta diba ne wato ya kamata a ce ta rinka tacewa ta rinka tacewa saboda kar a ce wasu kaya na kasashen mummunan da ya zamanto muna da hulɗa da najeriya kuma na cikin kungiyoyi da yawa na tattalin arziki kamar ecowas da sauransu wato ya kamata ta rinka tacewa kayan da ya zamanto namu ne a bari su wuce ita kuma najeriya kayanta a bari su shigo amma kaya wa'anda ya zamanto baki ne wannan najeriya tana da gaskiya tana da yanci ta hana su shiga tun da ita tana yin irin su kuma na tambasta shiga kasuwa muddin ya zamanto akwai wa'ancan kin to akwai waɗanda suke masu ra'ayin cewa matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka ya yi daidai sai dai yadda ta ɗauki matakin da kuma lokacin da ta ɗauki matakin shine suke gani ya yi rauni domin suna gani akasari talakawa ne suka fi wahala. Eh wannan wato kamar su kayan da ke hutuwa da kasashen waje sun hera husa kai ga kayan Najeriya a saya. Eh, to saboda shi mutane suke ganin kamar talakawan Najeriya ko kuma na sauran hadda na sauran kasashen sun shiga cikin halin kakani ta yi. To amma idan aka tsaya aka diba ni inda na zargi Najeriya shine cewa tunda tana da makwabta kuma muna cikin kungiyoyi da yawa ya kamata kakin gwamnatin tarayya su ɗauki wannan matakin su shaidawa. makwabtansu su ce musu to mun ga irin halin da kuke so ku samu cikin shi muna neman kada ku yi hakan kayan ku su shigo namu su je wajen ku ba laifi ba ne amma a ƙetaro da wasu kaya daga wasu ƙasashe na ƙetare can gaba gare ku wato kamar kun zama sandan bugu kenan zuwa gare mu wato najeriya ya kamata kwatanta ma eh, makwabtanta da haka to sai ya zamanto aka yi gaugawa ɗauka wannan matakin nan ba tare da kamar makwabtan sun shirya ba kuma ba tare da talaka najeriya a nan cikin gida sun shirya ba wannan ni shi kaɗai ne azzargin da ni nake wa gwamnatin tarayya da ta ɗauki wannan mataki amma in ba wannan ba dole ne ila cila sai najeriya ta kawo tsari a cikin ƙasarta a cikin gida domin 'yan najeriya kin ko da yake akwai wahala yan najeriya kin su wadata saboda wa'anda ke da kayan haka na su ma na su samu su shiga. to ya kake ganin waɗannan ƙasashen za su iya warware wannan matsalar kana ganin hulɗar kasuwanci tsakanin ƙasashen wannan zai sa ta yi rauni girsu alheri duk ƙasar da ke kewaye da najeriya a ɗauka tun daga kamaru chad niger benin har burkina faso ko yammacin afirka gaba ɗaya ba wata ƙasa wadda za ta iya zamana ba tare da hulɗa da najeriya ba babu ta dole ila cilas nemo ya kama sai an haɗa da najeriya kin yau in aka ce a hudda abin da aka rubuta made in Najeriya a ciki cikin wannan kasashen to ina ganin cewa abin da zai saura kalilan ne saboda haka a nemi sasantawa kuma su wa'anda ke cikin eh, wannan eh, mugun halin nan ta cewa da a biyo ta wajen su a yi sandar bugu da su su daina domin yanayin kasuwanci tsakanin Najeriya da sauran kasashen su je eh, kamar yadda ake bukatar su. amma muddin su wannan kasashen ba sun ɗauki matakin ne ba ne najeriya tana da 'yancin ta ɗauki wannan matakin Profesa Bube na maiwa a tattaunawarsu da Alheri Grace Abdu sai ku tare mu a shirin mu na hantsi domin jin ci gaban tattaunawar. Yanzu kuma za mu koma jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya inda gwamnatin jihar ta ce za ta ba da kulawa ta musamman akan aiwatar da shirin shigar da makarantun tsangayu cikin manhajar fannin ilimi na jihar. A daidai lokacin da gwamnatin ta keɓe kaso mafi tsoka a kasafin kuɗi na shekara mai zuwa a fannin ilimi gwamnan jihar mai bala boni ya ambata hakan ne a wani taron bita da aka shirya da sabbin kwamishinonin jihar wanda ke wakana a jihar kano kamar yadda za ku ji a cikin hirar da wakilinmu mahmud ibrahim kwari Wannan bita ne da muka tsara saboda sabbin kwamishinoninmu kafin su kama aiki nan ba da jimawa ba. Mun gayyaci kwararru daga bangarori daban-daban. Harkar ilimi ita muka baya fifiko saboda zuwanmu mun kaddamar da dokan ta ɓaci akan harkar ilimi wanda mun tara kwararru da suka ba mu shawarware wanda kuma ana kan aiki Ah, idan ka duba ko a kasafin kuɗi na bana kuɗi da muka gabatar wa majalisa a bangaren ilimi ita ta ɗauki kaso mai tsoka so wayannan ya nuna maka ko kuma ya nuna duniya cewa a shirye muke mu tabbatar cewa ilimi da ya kama daga primary zuwa secondary school a yobe ta inganta your excellency ka yi maganar integration na tsangaya schools wato makarantun tsangayu dinan za a shigar da su tsari na makarantun zamani ayobe yaya kuka kudura aniyar zartar da wannan tsari eh duk suna daga cikin tsare-tsare da muke aiki a kai wanda ba yadda za a yi a bar harkar tsangaya to kuma duk tallafi da gwamnati za ta yi ta haɗa gwiwa da malamai za ta haɗa ga cewa an inganta harkar karatun allo da na zamani duka. ilimi ita ce ah, na biyu kuma harkar noma domin ba da za ka yi ka gyara al'umma ba tare da samar da ilimi ba idan ka duba koma baya da muka samu harkan ilimi ya ta'allaka a itilafin da Allah ya jarrabe mu da shi na Boko Haram misali in ka ɗauki yaro da aka haife shi da shekara uku aka soma wannan abun yau shekara goma shekaru goma sha uku kenan baya makaranta to akwai dole na ɗauki matakai na gaggawa wanda za a tabbatar cewa an kawo su makaranta sun sun samu ilimi kamar yan uwansu da wani ya da kuka gani kamar su bill a melinda gates da dangote foundation da sauransu da suke an koran taimaka al'umma da kuma jihar yobe muna da tsari na haɗin gwiwa da za mu haɗa mu tallafa jihar gwamnan jihar yobe mai malaboni kenan a tattaunawarsu da mahmud ibrahim kwari har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogon ma'ana yana ci karfe goma sha biyu da minti goma sha takwas na dare ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau watan nan da ya gabata ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayyana wata bukata tasa inda ya ce yana so a kafa wani kotu na musamman da zai duba laifukan cin hanci da rashawa domin a gudanar da shari'ar duk wanda aka kama da laifi cikin lokaci a bisa dalilin bata lokaci da kotuna ke yi. Akan wannan batu ne za mu tattauna a yau, ku biyo ni. A yau ina tare da baƙi guda uku a zauren. Da farko akwai tsohon ɗan majalisar wakilai daga jihar Nasarawa, Ahmad Aliyu Wadada, da ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa. Wannan tunani na shugaban ƙasa dangane da yanayin shari'a a Najeriya da kuma matsayin da ya ɗauka kan yaƙi da cin hanci, wanda kuma tana ɗaya daga cikin aƙidu na wannan jam'iyya ina jin matsayi ne da ya kamata a yaba don me yanda yanayin shari'a yau take a kotunmu da aka saba bai yiwuwa a yaƙi cin hanci ta irin wannan hanyar kotu a je kotu yau gobe a ce an ɗage shari'a sai bayan wata uku wata hudu wata biyar wata shida akwai mutane da na san yau ake masuna kotu tun 1999 a kan cin hanci a najeriya ko su dariye da jolin iyame da aka yau suke eh, gidan wakafi shari'ansu shekara nawa saboda haka idan da gaske ana son a yi yaƙi da cin hanci kamar yadda shi shugaba Muhammadu Buhari aka san shi da. Don ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa 'yan Najeriya ke son President Buhari shine kawai maganan yaƙi da cin hanci. To idan za a yi ta yaƙi da cin hanci kawai ta baki mutane ba su ganin cewa ana hukunta wanda aka tabbatar ba kawai wanda ake zato ko ake zargi ba. wanda bayan ya je ga shari'a an tabbatar an same shi da laifi a gan shi kuma kullum ana wannan labari ana wancan labari don yanayin kotunmu idan aka ce za a yi kotu na musamman wanda ita zamanta kenan kawai ta yi shari'a ta yi bincike ta yi shari'a ta zantar da shari'an kan wanda aka same su da laifin cin hanci cikin ƙaramin lokaci ina jin bayan gyara da zai yi ga wanda suka kasance ciki Allah shi kiyaye zai kuma tsoratar da wanda suke da niyya don wa'yansu suna shiga abin ne don suna ganin cewa a to duk maganan banza ne idan zan je in yi kaza a can na yi kaza a can haka za a yi ta jan shari'an tsakanin 'yan sanda a ce prosecution ba ta zo da abinta daidai ba a yi ta labarai dai wanda bai kai mu gaba ba bai komar da mu baya ba muna nan tsakiyar ruwa mu ba mu tsallaka teku ba ba mu fito kan ƙasa ba wannan ba daidai ba ne saboda haka ni a tunanina da fahimtata wannan aba ce na yabawa amma ga shugaban kungiyar ci gaban matasan shiyar arewa maso gabas abdulrahman buba kwacham wannan batu na kafa kotu na musamman akwai abin dubawa a ciki abin da yake faruwa ba har yanzu shi shugaban kasa mu muna gaya masa ana kai shi gaba ne a dawo da shi baya ana yaudararsa da rudar shi kan wani abun da ya kamata da shi ya kamata ya san wayan abubuwa akwai court of condom beru akwai su IC eh, eh, eh, industrial court da sauransu wanda duk dokan najeriya ta kafa su kuma ta kafa su akan wa'annan abubuwan din ne in har ba za a implementin wa'annan dokan a gyara su don wa'annan kotun su ci gaba da aiki ba menene amfani wani kotun da za a je a kawo sannan na yarda ya yana so a kawo kotun yan kawo kotun din kam shine zai je zo na yi shari'a ko kuma alƙalai za a kai wurin in alƙalai za a kai wurin wa za a kai wurin yana da kyau mu dinga gaya ma kanmu gaskiya kowane kotu a ƙasar nan ana iya saka alƙali mai mutunci ya hukunta wanda aka kama shi da cin hanci da rashawa in ma ya kafa wani kotun kar ya yaudari kansa kada ya ma kansa karya babu abun da alkali zai iya yi bai kama shaida ba wannan ina so ya san wannan akwai kotunan da a yi tsarin mulki ta tsara su wanda suna nan a dokan ƙasa me yasa ba za a gyara su a tantance su a nemi alkalai na gari a saka su ba to mun yadda buhari ya sa ya bayar a je a yi ko kuma da a ce personal bill nashi ne ya kai dole sai ya kai majalisa dole majalisa sai ta amince to majalisa za ta amince ai majalisa ma in ta amince da wannan ta san ma me take yi ba ma ita kanta majalisa don akwai kotunan da majalisa ta yadda da wa'annan kuma sai an gyara dokan eh, constitution na Najeriya na 1999 an yi amendment nashi before ayi yi wa'annan abubuwan din a daina ga abun da ya kamata a yi ana shigan wani abun da ma bai kamata a yi ba in magana cin hanci da rasau za a gyara a yi kotuna da sauransu mesa shekara hudu da ya wuce ba a yi su ba mu dinga faɗa ma mu gaskiya sai yanzu kuma akwai kotunan wanda doka ta yadda da su na wa'annan din yana da kyau eh, shugaban kasa dinga fahimtar wa'insu maganganu da kuma wa'insu dinga bashi shawara ko kuma shi ya dinga fahimtar abun da ake ba shawara na ana fa diversion hankalinsa wani wuri ne don ana yin wa'insu abubuwa wanda shi fa hankalinsa ba zai taba gane ba sai ran da ya sauka zai gane illolin da zai yi a lokacin da zai zubar da hawayensa ya san cewa wa'inda suke ba shawara da shi kansa sun cutar da kasar nan wallahi gaskiya na zamu gaya masa to sai dai ga injiniya dr kailani muhammad shi ya yi tsokaci yana cewa sai majalisar ƙasa ta yi doka kafin a iya kafa kotun amma fa idan an bi na barawo to a bi na mabisau. alhamdulillah yana da kyau abin da ya sa za ki ga an kai mutum kotu an tabbatar cewa wannan mutumin ya yi sata amma yadda aka shimfiɗa yanayi yadda mu suke da yadda alƙalan suke sai ki ga ana shari'a shekaru 20 lokacin da kamin wannan gwamnatin ta shigo akwai wasu gwamnoni wanda ba zan kira sunayensu ba wanda aka yi ta shari'ansu su ya wuce shekaru 20 ma kuma ina ganin har yau ba a gama shari'ansu su ba akwai kuma lokacin da shi ma shugaban efcc shi alhaji magu ya koka saboda akwai in suka shiga wayan nan kotunan da muke da su yanzu saboda abubuwa ne wato sun taɓarɓare sun lalace sai su kai mutum an tabbatar mutumin nan ga kuɗin an gani a hannunsa ko a hannunta amma kotu za su ce ku dawo yau ku dawo gobe ga kuma tsiya na lauyoyi lauyoyin nan sun san ga gaskiya in suka ga fari sai su ce baki ne sai su hana ruwa gudu to ni abin ya sha min kai bai kamata ma a ce lauyoyin sai su ce aikinsu ne suna kare mutum ga mutum an ga ya yi kisa ko ya yi sata ko ya yi abin da bai cancanta ba amma za su je su ɗaya da wayan na alƙalan sai a yi ta jan shari'a har illa masha Allah to shi yasa shi magu ya zo ya ce tun da aka ba shi wannan matsayi akwai kes kes kes da ya je ya sa gaban alkalai wajen 700 da wani abu da kyar ya zo ya samu conviction wato yadda aka kama mutane ko kuma aka ce su mayar da kuɗi 400 da kyar wani gashi nan kes din yana nan amma za a zo ma yi watsi da shi saboda haka tuntuni shugaban kasa wancan national assembly wanda ya gabata na su na takwas kenan na takwas na su bukola saraki ya kai wannan kudurin na bil cewa a yi mishi wannan kot din wanda in aka kafa watanni uku aka shigar da kara aka tabbatar. wata uku a ce an gama wannan shari'a in mutum za a kama shi na kama in ba samu mutum da laifi ba a kyale shi in ma kuɗin za a ce a dawo da shi a dawo da shi to ina ganin wannan kotu kamar yadda kika yi tambaya yana da kyau kuma muna fatan su 'yan majalisa za su gaggauta yin wannan doka a fitar da wannan kotu don najeriya ta ci gaba kudadenmu wa'anda shugabanninmu 'yan najeriya suka fitar da shi a ƙasashen waje ya isa wa'annan kuɗaɗen a ce la'ihiyar afirka babu talaka a nan an yi itifaki cewa kafa kotun yana da kyau amma fa akwai sauran aiki a gaba idan allah ya kai mu makon gobe ƙwararru a fannin shari'a za su fayyace mana matakin da ministan shari'a zai ɗauka kafin majalisar dokokin ƙasa ta yi aikinta a madadin tsohon ɗan majalisar wakilai daga jihar nasarawa ahmad aliyu wadada da shugaban ƙungiyar ci gaban matasan shiyar arewa maso gabas abdurrahman buba kwacham da injiniya dr kailani muhammad ni madina dauda da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya majalisar wakilan amurka ya gayyaci shugaban amurka donald trump ya bayyana a zaman farko da kwamitin zai yi mako mai zuwa domin sauraren binciken tsige shi kwamitin tattara bayanan sirri ya kammala aikinsa a wannan binciken a makon da ya gabata kuma zai miƙa rahotonsa ga kwamitin shari'a wanda zai yi zamansa na farko a ranar laraba 4 ga watan disamba wata gagarumin girgizar ƙasa ta afkawa ƙasar albania cikin sama da shekaru 30 ta kuma kashe akalla mutane 23 kana ta jikata wasu ɗaruruwa a cewar jami'ai ma'aikatan ceto suna ci gaba da aikin nema da ceton mutane a cikin buraguzai yayin da al'umman ƙasar suke bacci a cikin tanti da aka shirya wa mutanen da suka kubuta. hukumar kiwon lafiya ta who kuma ta ce sama da kashi ɗaya cikin uku na ma'aikatan majalisa masu yaƙi da ceto wato cutar ebola aka kwashe su daga inda suke a congo masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da za mu kawo muku ci gaban hirar da alheri grace abdu ta da professor bube na maiwa kan rufe iyakokin najeriya a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu ni zahara ke cewa ku huta lafiya. VOA Afrique.